ya uwa mutuna da girman annabi mai kyan ɗabi'o'i da kyakkyawan zubi ya nuna hanyoyi ga dukkan masu bi ba ramuka da kwazazzabai ko kokaya Allahu ya aiko shi don ya gwada mana kyawun ɗabi'o'i ya nunnuna mana da abin da duk Allah ta'ala ya hana da nufin yi tutur a hanyar gaskiya kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya don kakkaɓe barna da gyaran tarbiya. burinsa al'umma su wanye lafiya me za mu ce da rasulu sai dai godiya duka rayuwar mahamudu ta zanto mana darasi abin lura a dukkan zamuna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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu sauraron wannan darasi namu na annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin da muke gabatar da shi a wannan gidan talabijin mai tarin albarka wisal hausa tv idan ba a manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da yadda allah tabaraka wa ta'ala ya sauwake wa bayan allah musulmi waɗanda suka halatti yaƙin badar a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan ramalana yadda allah ta'ala ya saukar da mala'iku ɗaya ɗaya ɗaya har wajen duhu waɗanda suka kasance masu taimakonsu don su ci nasara akan kafirai waɗanda yake sun kai su ma duhu wanda suka fito da makamai miyagu iri daban-daban da alfahari da takama domin saboda su karya musulunci su murkusa musulunci labarinsu ya watsu a ko'ina cewa su ba kan wallasa ba ne amma allah ta ta ala ya gada musu iyakansu shaidan ya zo domin ya agaza wa kafirai ya shiga cikinsu a matsayin tsohon banza yana ba su shawarwari yana zuga su yana ingiza su amma a ƙarshe da ya hango mala'iku a cikin sahun mumile shikenan sai ya nauke ya koma da baya ya ce inni bari'un minkum ilni ara ma la tarawna lalle ni na barranta da gare ku inni bari'un minkum lalle ni na barranta da gare ku saboda me inni ara ma la lallai ni ina ganin abin da ku ba kwa gani saboda haka ya nauke ya kyale kafirai kuma Allah baraka wa ta'ala ya ba da nasara wa ainihin rundunan musulmi saboda me saboda suna ganin su yan kaɗan ne ba su da karfi ba su da makamai ba su fito da shirin yaƙi ba amma da yake Allah ya riga ya hukunta zama ya riga ya musu alkawarin ihdat taifatai kuma Allah ya riga ya yi haka ne li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda haka da aka gwabza sai ga kafirai gaba ɗayan su sun zuba a ƙasa duk wani babban kafiri da aka san shi wanda yake cikin birnin makka ya fito sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ƙarshensa a wannan yaƙi domin saboda ne saboda a yaƙin badar ne aka ainihin kashe abu jahal ibn hisham a yakin badar ne aka kashe utba bin rabi'a a yakin badar ne aka kashe shaiba bin rabi'a a yakin badar ne aka kashe alwali bin utba a yakin badar ne aka kashe umayya bin khal da sauran manya-manyan kafirai nan kuma allah tabaraka ta'ala ya kaddara aka kama kafirai ɗaya-ɗaya-ɗaya har wajen saba'in an kama su a wanda a ƙarshe aka ba su ainihin dama wato su ainihin fanshi kansu to wannan ma wulakanci ne domin saboda waɗanda aka kashe kusan saba'in ɗin nan ko saba'in ɗin nan su ma manya-manya ne 'yan bala'i wanda suka cutar da musulunci ku dubi abu jahal yadda ya cutar da musulunci a can mu na baya mun karanta yadda ya ta musguna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don Allah ya kaddara manzo Allah mai karfin hali bane to da ba san abin da zai faru ba saboda haka abu jahal ba irin cutar wanda bai yi wa ainihin musulunci da musulmi da annabin musulunci ba sai gashin nan a yakin badar ya kwanta dama an gama da shi kuma waɗanda suka kashe shi waɗansu ne tagwaye wato 'yan gida ɗaya allah ta ta'ala ya ba su dama dama sai da suka tambaya suka ce a gwada musu abu jahal su din nan idan dai sun haɗu da abu jahal to fa ba fa zai kai labari ba don sun ji yana cutar da annabi yana musguna masa saboda haka su manufansu shine su kashe abu jahal a wannan yaƙi na badar kuma allah ta'ala ba su nasara aka ce wanda ya karasa shi shine abdullahi bin matsawar abdullahi dan matsawar shine ya ya karasa shi domin ya zo ya same shi da saura ya gane ya cakwaɗe shi lokacin da ya ce kwaɗe shi ya ce wane ne ya ce a wanda ka sani don saboda me saboda ba irin takurin da abuja jahal wa abdullahi dan matso a ainihin makka ba a wancan lokaci saboda haka sai abu jahal ya ce shi takaici yake je wato allah ta'ala ya sanya mutuwansa a hannun yara waɗanda yake kamar mata ba san yaƙi ba shi abin takaici kenan kara zuwa cikin tarihi ana cewa ba jarumawa ne suka kashe shi ba kaza kaza kaza saboda me saboda halinsa na kafircin nan yana nan tare da shi har yabar duniya amma dai allah tabaraka ta'ala ya sa an gama da shi shine aka zo ka tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa an kashe shi ga ma kansa cewa Abu Jahal lalle an kashe shi aka tabbatar cewa Abu Jahal ya kwanta dama wannan yaki sanan kuma Utba bin Rabi'a shi ma an gama da shi Shaiba bin Rabi'a shi ma an gama da shi yan gida ɗaya ne masu bala'i wanda suka takura musulunci suka wulakanta musulunci kamar yadda muka yi ta bayani a can baya wato a irin mihina da ainihin cutarwa wanda kafirai suka yi wa bayan allah muminai sannan kuma ga alwalid bin utba shi ma dan waɗannan mutane ne wanda ya kasance mai cutar da musulunci ya ɗauki hali irin na iyayensa amma ba halin kirki ba sannan kuma umar ya bin khal wanda bilal ya sha wahala a hannunsa lokacin da suka halu ya ce lalle kuwa lalle ido na idon umayya da suka haɗu da shi ya ce to wallahi ba za ka kubuta ba in dai har ka kubuta to lallai ni ma wato na abin nan in dai baka kubuta ba to lallai Allah ya riga ya kaddara mutuwanka a wannan yanayi wato ba za mu barka ka tsere mana ba ba za ka taba kubuta ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya shi nasara ya ainihin gama da shi saboda haka shi ma an kashe shi a wannan yaƙi ya cutar da musulmi ya cutar da musulunci ya hana musulunci ruwa gudu a ainihin birnin makka to gashi yanzu ya kwanta dama da sauran manya-manyan kafirai wanda allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka kashe su waɗansu kuma aka kakkama su saboda haka wanda aka kama su kuma waɗansu a hanya sai aka gama da su saboda me saboda maza allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kama fursunonin yaƙi a hanya kuma sai ya umarni ya ce to akwai waɗansu da za a kashe su mutum na farko shine ukuba ibn abi mu'ayyid ukuba ibn abi mu'ayyid shi ma ya cutar da musulunci ya cutar da manzon Allah akwai lokacin da manzon Allah ya sujada ya zo ya taka shi ya wulakanta annabi akwai lokacin da ya wulakanta Abubakar ibn abi kuhafa akwai lokacin da ya tofar da yawu saboda addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sai gashi mazu Allah ya ce to tunda an kama shi a hannu a gama da shi kawai saboda ya cutar da musulunci ya cutar da musulmi ya wulakanta mutane da yawa sannan akwai ainihin tu'aima bin adi shi ma wanda mazu Allah ya ce a gama da shi da kuma annadar bin al-harith shi ma mazu Allah ya ce a gama da su kada a karasa da su wato birnin madina suna daga cikin fursunonin yakin da annabi ya sa a gama da su a hanya waɗanda suka rage kuma suna ta tsitsilla ido saboda suna ɗaure sun riga sun shiga wanda suka tsere daga cikin kafirai sun tsere sun kai labari wa ainihin waɗanda suke zaune a makka makka ta yi kum saboda ne saboda an kashe manya an kama manya waɗanda suka rage damuwa ta dame su aka ce yana daga cikin abin da ya kashe abu lahab saboda tsaban ciwon bakin ciki na abin da ya faru da manyansu a yakin badar shi ma allah tabaraka wa ta'ala ya sanadiyyar mutuwansa saboda ciwon da ya kama shi abu ya gagara warkewa shi ma ƙarshe mutuwansa kenan waɗanda maza allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama su a matsayin fursunonin yaƙi sai aka zo da su birnin madina aka kakkange su shikenan shine manzo Allah ya hada ainihin manya manyan sahabbai yana neman shawarin su yadda zai yi da waɗannan fursunonin yaƙi na farko a musulunci wanda Allah ta baraka ta'ala ya sa aka damƙe su mutanen makka waɗanda suka hana musulunci sake kuma suka koro musulmi daga birnin makka manzo Allah ya ce to me ya kamata a yi da su sai ainihin abubakar ibn abi hafa dattijo shugaban dattawa ya yi magana ya ce waɗannan mutane yan uwanmu ne saboda haka abin da ya kamata shine wato mu nemi fansa a wajensu kowa ya ba da fansa ya ainihin fanshi kansa kuma idan muka karbi wannan fansa mun karfafa zumuntaka ta yan uwantaka sa'an nan kuma musulunci zai samu karfi domin saboda an karbi wannan dukiya za a yi amfani da shi wajen ci gaban musulunci maza Allah ce na ji naka wannan shine ra'ayin abubakar ibn abi kuhafa wato fahimta ko shawarin abubakar ibn abi kuhafa to sa kuma sai maza Allah ya ce to umar kai kuma menene ainihin shawarinka ya ce lallai ni ba na ganin abinda abubakar yake gani shawarin da ya bayar ni ba haka nake gani ba ni abin da nake so shine nake ba da shawari ya manzon Allah ka ba da kowa danginsa ka danka masa a hannunsa ya fille kan danginsa sai jini ya malala a birnin madina su san cewa tsakaninmu da su babu sassauci kuma babu tausayi tunda sun ki Allah sun addinin Allah wannan shine maganin su amma ba za mu karbi komai da gare su ba kar su dauka muna da bukata ko kuma akwai wani talauci a tare da mu maza Allah ya ce na ji naka amma da karshe maza Allah ya dauki shawarar Abubakar ibn Abi kuhafa wanda shine ya aiwatar ya ce kowa ya ba da fansa domin ya kubuta bi ma'ana ya fanshi kansa waɗansu suka zo suka yi ta fansan yan uwansu waɗansu kuma suka fanshi ayayensu waɗansu kuma suka ainihin sa aka karɓo dukiya aka fanshe su aka sake su domin wannan ma kaskanci ne a ce mutum ya je wajen yaƙi an kama shi a matsayin fursunan yaƙi to ko sallama sa aka yaka ce je ka fi sabilillahi abin kaskanci ne ba da bakin magana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shawarin da ya dauka kenan sai can kuma Allah tabaraka ta'ala ya sanar da annabi cewa wannan shawaran da aka dauka da ba ita aka dauka ba da an kashe wannan waɗannan kafirai an wayi gari jini ya malala a birnin Madina saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya ce bai dace ga wani annabi a ce yana da asara hatta yuskina fil ardi har sai ya jika ƙasa da jinin waɗannan mutane za a kakkashe su jinin su yan lala a bayan kasa kuna son rayuwar duniya ne rayuwar duniya kuke so ka karbi fansa a wajen su shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ta kuka Abubakar ibn Abi kuhafa shi ma yayi ta kuka saboda wannan da umar dan kafaf ya zo ya same su ya ce me ya sanya ku kuka kuma bayani idan abin kuka ne ni ma in yi kuka in ba abin kuka ba ne in ta ku kuka tun da ku kuna yin kuka shine sai mazan allah yake cewa ya ce ya umar wallahi an gwada mini wuta dab da ainihin wannan bishiya maza allah ya gwada wata bishiya a kusa da wajen ya ce da ainihin Allah ya kama mu da wannan azaba dab da take wannan bishiya din wato take wannan bishiya dawo babu wanda zai tsira sai kai saboda me saboda kuskuren da aka samu to amma malamai da dama suka ce abin da ya sa Allah ta'ala ya yi sassauci wa manzon Allah dangane da fursunonin yaƙi na ainihin badar saboda Allah ta'ala ya saukar da waɗansu ayoyi wanda ya ba da dama wa manzon Allah ya tattauna daga cikin ayoyin akwai wa shawirhum fil amri ka yi shawara da su cikin al'amarin da ba saukar maka aya ba tun da ba saukar da aya ba manzo Allah ya yi shawari ya yi amfani da wancan aya sannan akwai ayan da Allah yake cewa fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashaddul wasaqa fa imma mannan ba'd wa imma fida'a hatta tada al harbu awzaraha Allah tabaraka ta ta'ala yake fa idza laqitum alladhina kafaru idan kun haɗu da waɗanda suka kafirta to fadar ban riqabi ko ta dukan wuyoyinsu ko ta fille wuyoyinsu ko ta kashe su sannan kuma idan kuka yi kuka lausasa su kuka murkusa su fashuddul wasaqa ko fashuddul wasaqa saboda haka sai ku daure ainihin alkawari ko kuma ku daure wannan igiyan da yake musu tabarmai bi ma'ana a kama su a yi yarjejeniya da su ko kuma a kama su a daure su tamau idan aka daure su tamau fahim man nan badu wayin ma fida'an ko dai a musu baiwa a sake su tsakani da Allah a ce gaba kar ku sake wayin ma fida'an ko kuma su biya fansa idan suka biya fansa gwamnatin islama sai ta yi amfani da wannan dukiya na fansa su kuma sun tafi da kaskanci kenan fata ta da alharbu auzaraha haka za a yi ta yi wato a yi ta yaƙansu idan aka yaƙe su fadar bar riƙabe kai ta dukan wuyoyinsu fa shuddul withaqa sa'annan ku su ku daure ainihin igiyoyinsu haka za a yi ta yi hatta ta da alharbu auzaraha har sai ainihin yaƙi wato ta ajiye nauyinta an bar yin yaƙi sun kwantar da hankali sun nemi zaman lafiya sun miƙa wuya to sannan sai yaƙi al'esu. to a cikin wannan aya Allah ta ta'ala ce fa imma mallan ba'du wa imma fida'a ko ne a yi musu almannu ko kuma a karbi alfida a hannunsu saboda haka manzo Allah da ya karbi fansa wato a hannun waɗannan fursunonin yaƙi na badar to hakika abin da ya yi daidai bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba sa Allah ta'ala ce laula kitabun min Allah sabaqa ba domin wani hukunci na Allah wanda ya gabata ba malamai suka ce hukuncin da ya gabata kenan ko shawirhum fil amri ko fa imma mannan badu wa imma fida'an wato a tsakanin waɗannan ko dai dukan su biyu shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya sassauta ya sassauta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaji yadda aka yi da fursunonin ainihin yaƙi wato na badar waɗansu kuma suka ce wai akwai waɗansu wanda aka ce sun iya rubutu saboda haka za a sa su su koya ma yaran madina waɗanda ba su iya rubutu ba don su koyi rubutu to wannan magana aka ce ba ta tabbata ba domin saboda me saboda ba a karɓi fansan koyar da rubutu daga wajen waɗannan mutane ba kamar yadda mai littafin taswibul mafahim ya yi cikakken bayani akan wannan abin da aka sani shine a wancan lokaci akwai waɗanda suka koyi rubutu da karatu na yare daban-daban saboda manzo Allah ya kwaɗaitar da a yi haka amma fursunoni waɗanda kamo su a yakin badar a ce yana daga cikin fansansu wato su koyar da rubutu wa 'ya'yan musulmi su koyar da su karatu sannan shine kubutansu to wannan bai tabbata ba a cikin tarihi to wannan shine abin da ya kasance a ainihin badar ta ɗaya ɓangaren su kafirai waɗanda aka kashe su wannan wulakanci ne waɗanda aka kama su su ma kaskanci ne musulmi sun ci nasara sannan ga su su yan kaɗan amma allah tabaraka wa ta'ala ya ba su galaba akan waɗannan mutane kafirai كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين duk wanda ya haƙuri to Allah yana tare da shi Allah yana tare da masu haƙuri musulmi sun yi hakuri Allah tabaraka ta'ala ya ba su nasara kan min fi'atin qalilatin da yawa wato jama'a yan kaɗan galaba fi'atan kasiratan wanda suke rinjayen jama'a masu yawa bi izinillahi da izinin Allah kamar yadda Allah ba da nasara wa bayan Allah muminai a wannan yaƙi na badar wanda aka yi a shekara ta biyu bayan hijira kuma a cikin watan ramalana kuma hakika ya tabbata cewa waɗannan kafirai da kakkashe su mazala sallallahu alaihi wa sallam bayan kwanaki ya sa a tara su a wata tsohuwar rijiya aka tattara su saboda haka sai manzon Allah ya yi ainihin kira sai ya ce ya wane ya utba bin rabi'a ya shaiba bin rabi'a ya alwalid bin utba ya aba jahal duk ya kikkira sunayensu manya-manyan kafirai sannan sai yake ce musu shin abin da na yi muku alkawari za ku same shi na sakamakon allah kun same shi gaskiya ne abin da na faɗa muku kun gane kuskuren ku kun gane abin da na faɗa muku gaskiya ne sai umar dan kafa ya ce ah, ya kake magana da mutanen da suke matattu ne kwanan su ma nawa suna mushe ba sa jin abin da kake faɗa ai matattu ne sai maza Allah ya ce ah, a ce wallahi ya ce waɗannan mutane wato sun fi ko ainihin jin maganan da nake faɗa bimala sun fi jin maganan da nake faɗa fiye da ku don haka duk wanda ya mutu haka masa magana yana ji amma ayan da take cewa fa innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa a idza wallahu mudbirin lalle kai din nan la tusmi'ul mauta ba ka ji yadda matattu wato waɗanda suka mutu ba ka ji yadda su shine ba za a faɗa musu gaskiya su ɗauka ba wanda ya mutu ya riga ya mutu kenan ke za ka yi kokari ka gyara tun kafin mutuwa ta same ka in dai mutuwa ta same ka magana ta kare duk wanda ya mutu kiyamansa ta tashi an gama da shi sai wani ba shi ba saboda haka shine lallai kai din la tasmi'ul mauta wala tasmi'u summa du'a saboda haka duk wanda yake kurma ba zai ji ainihin kiran ka ba idan wallau mudbirin idan suka juya baya suna masu ba da baya to duk kiran da kai musu wato ba za su ji ba shi yasa duk wanda aka gwada masa gaskiya ba zai iya bin gaskiya ba to abin da ake nufi kenan amma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah cin aka bi tsine mutum lokacin da mutane suke watsewa to yana jin ainihin su ko motsin takalmansu yana jin motsin su lokacin da suke juyawa wannan yana tabbatar da cewa ainihin matattu wato suna ji kenan sai dai kuma kamar yadda annabi yake cewa ba za su iya amsawa ba wato sun gane ainihin kuskuren su saboda manzon Allah ya kafa musu hujja a lokacin to wannan yaƙi da aka yi shi na badar a shekara ta biyu da hijira sa'an nan kuma a cikin watan ramalana babban yaƙi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani a cikin suratul anfal ayoyi daban-daban ya yi ta bayani a kansa kuma wannan yaƙi ya zama babban buɗe ga bayan Allah muminai domin saboda kafirai da suka fito suna alfahari suna takama suna so su gwada ainihin riya maimakon su samu biyan bukata sai Allah ta'ala ya juyo da bukatun da kafirai suke so su cimma zuwa ga bayan Allah muminai saboda dalilin yaƙin badar labarin musulmi ya je inda ba a tsammani a dalilin yaƙin badar wato tsoro na ainihin taɓa musulmi ya shiga zukatan manya-manyan kafirai na kusa da na nesa a dalilin yakin badar maza Allah ya samu daidaituwan waɗansu al'amura wato a birnin madina domin saboda abdullahi bin ubay bin salul da shi da mutanensa munafikai za sun fara yin tsiya a birnin madina to amma fa da kai yakin badar sai kuma jikinsu ya ba su suka tsorata jikinsu ya yi sanyi suka gane cewa lalle wannan annabin gaskiya ne manzon Allah na gaskiya ne sahabban da suke tare da shi mutanen gaskiya ne san addinin musulunci gaskiya ne duk wanda ya ce zai yi munafinci yayi yi faɗa da musulunci to ba zai ci nasara ba sun ga waɗanda suka fito da yawan jama'a da yawan makamai da ainihin bala'i na yaƙi kwararrun jarumawa waɗanda suka san yaƙi ga kuɗi ga takama ga alfahari amma Allah tabaraka wa ta'ala ya maganin su wanda yake cikin kankanin lokaci aka gama da su saboda haka yakin badar ya zama babban mabuɗe ba shine yaƙi na farko ba amma kusan mabuɗe wato shine mabuɗe na farko wanda ya buɗe kofan fatahi ya buɗe kofan alheri ya buɗe kofan walwala kuma ya buɗe kofan ainihin wa miƙewa musulunci da kuma da'awa na musulunci saboda haka wannan yaƙi lalle ya tabbatar da gaskiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani domin ya tabbatar da gaskiya bi kalimati wa yakta babir al-kafirin kuma kafiran makka a lokacin sun tsorata wanda ba na makka ba ma su ma sun tsorata kusan kowa yana kokarin ya shiga taitayinsa bai san abin da zai faru ainihin nan gaba ba to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan yakoki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya faru a cikin shekara ta biyu da hijira kuma a cikin wata ramalana malaman tarihi suka ce domin saboda cikitan tarihi yana da kyau an ambaci cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin dawo daga wannan yaki to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya wajabta wato a wannan shekara ne shekara ta biyu kenan da ainihin hijira aka ce a wannan shekara ne aka wajabta zakkan fidda kai wato lokacin da aka kammala azumi sai aka ce to a yi ainihin zakkan fidda kai tunda daman tun asali Allah ta ta'ala ya sanya azumi ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal zina min la la'allakum tattaqun saboda haka annabi ya fita ya je yakin badar a cikin watan ramalana sai dai kuma da yake bisa halin tafiya to yana da hali ya sha ruwa kamar yadda manzo Allah ya sha ruwa kuma ya umarni wa sahabbai suka sha ruwa tunda Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra da ya ayan ta ce fa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra saboda haka duk wanda ya kasance zai yi tafiya ko kuma yana ainihin bai da lafiya wanda ya kasance bai da lafiya daga cikin ko yana halin tafiya to an ba shi dama ya sha ruwa amma kuma bayan sallah sai ya yi lissafin kwanakin da ya sha ruwa ya biya saboda haka sahabbai waɗanda suka halarci wannan yaƙi sun sha ruwa sannan lokacin da sallah kuma ya zo sai allah tabaraka wa ta'ala ya umarni a fitar da zakkan fidda kai bi ma'ana a ba da zakkan konu wanda ke bayarwa na ainihin cimaka wanda idan an kammala azumi ake bayarwa kamar yadda hadisi ya tabbata zalle manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farada zakatal fitri ya wajabta zakkan fidda kai akan kowane musulmi namiji ne ko mace ne ko wanda yake karami ne ko babba ne wanda za a bada ainihin sa'i na acca ko sa'i na ainihin ah, wato alkama ko sa'i na ainihin abinci kamar yadda malamai suka ce wato za mu iya bada shinkafa za mu iya bada masara wato a matsayin abin da za a bayar ga miskinai kuma za a bayar ne kafin a tafi masallacin idi a yi kokari a bayar sai dai an ba da dama kwana ɗaya kafin sallan azumi kwana biyu kafin sallan azumi ana iya fitar da wannan zakkan da kai wato a bayar duk wanda ya bayar kafin a je masallaci to ya ba da zakkan da kai fa innaha zakatun maqbula ko sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da sala fa hiya sadaqatun min sadaqat duk wanda ya bayar bayan an dawo daga sallah to wannan yayi sadaka ce daga cikin sadakoki saboda haka wannan shekara ta biyu da hijira Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ainihin zakkan fidda kai waɗansu ma suka ce hadda ainihin zakka na kowanne a wannan shekara ne wasu ma suka ce azumin wata ramalana ma a wannan shekara ne domin shekara ta farko maza Allah ya azumin Ashura ne wanda ake yi na goma ga watan Muharram amma shekara mai zuwa sai aka ce a yi Ramadana to ramalana kuma sai ya zo da ainihin yakin badar sannan da aka zo sallah aka ce ga zakkan fidda kai kuma wannan shekara ne aka canza alkibla daga ina daga baitul maqdis zuwa dakin kaba kamar yadda aka yi ta bayanai a cikin littafan fikihu dangane da abin da ya shafi inda ake fuskanta na sallah saboda haka takaice wannan shine yakin badar wanda aka yi daga cikin yakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamo cin nasara ga al'umman musulmi sannan kuma cin nasara ga musulunci gaba daya domin kafirai sun tsorata sun razana wato sun fara sassauci za su bar musulunci ya yadu kamar yadda masu ainihin musuluncin suke sanya yadu domin haka Allah tabaraka wa ta'ala yake so haka Allah ya musu umarni sai a darasin mu na gaba kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da bayanin wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma mun yi shaida ta hayayi tsayin daka domin ganin saƙon da an kayi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya